الدكتور عدريس عبد العزيز رحمه الله وجعل الجنة مثواه ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه ولا ننسى إخواننا في غزة فهم في أمس الحاجة إلى الدعاء فاللهم كل أهل غزة عونا ونصيرا وبدل خوفهم أمنا اللهم اجعل أهل غزة النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة اللهم كل أهل غزة اللهم كل أهل غزة اللهم اشف جريحهم وتقبل شهيدهم واطعم جائعهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم أنزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم وكلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا اللهم عليك باليهود المجرمين المفسدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرج عمرهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake masane ga dukan abin da bayi suke aikatawa kuma gani wajen ba su labari a ranar tashin alkiyama bisa dukkan abin da suka aikata a duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa tsakanin bayinsa addinin kamar kuma yadda ya kasa musu kowa ya sanya masa adalinsa Allah tabaraka wa ta'ala shi yake rike da arzikin bayi shi yake azurta su Allah ta'ala shi ne wanda ya kasa bayi akwai mummuni a cikinsu akwai wanda yake kafiri akwai mai da'a barri akwai kuma fajiri akwai wanda yake nufin gyara akwai kuma mabarnaci Allah ta'ala ya ce huwa ladhi khalaqakum Allah madaukaki shine wanda ya halice ku fa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai kafiri wanda ya bujire wa Allah a cikin ku akwai wanda yake mummuni wanda ya yarda ya kadaita Allah a cikin bautarsa yi masa biyayya wallahu bima ta'maluna basir Allah ta'ala ya ce ku sani Allah ta'ala masani ne game da abin da kuke aikatawa muna godiya ga Allah ta'ala a bisa ni'imominsa waɗanda suke ba su da iyaka daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ya gaye mu ita ce ni'ima ta hidaya ni'ima ta imani da shari'a zuwa ga tabarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni'ima ta addinin musulunci ni'ima ta riko da alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga Allah ta'ala bisa wannan ni'ima mai girma kuma muna roƙonsa ya tsare mana wannan ni'ima ya raya mu akan ta kuma ya karɓi rayukan mu kan wannan hanya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ce da wannan Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ta'ala ya koshi da wannan shari'a shine annabiyul ummi manzo wanda Allah ya tabbata shi da al-ummi wato wanda yake bi karatu ba amma Allah ya bashi wannan Qur'ani ya bashi wannan shari'a ta musulunci manzo Allah ya bar mu sallallahu alaihi wa sallam akan tabarki wanda yake mai haske daren shi daidai yake da yinin sa wajen haske duk wanda yau manzo Allah da'a to Allah yi wa da'a wanda ya saba manzo Allah ba zai cutar da kowa ba sai kansa Allah ya yarda da sabon manzo Allah sallallahu alaihi sallama da alayin gidansa tsarkaka waɗanda suke umarni da kyakkyawa suke hana mummuna da dukkan waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwana ne muku nasiha da ni kai na baki ɗaya, da tsoron Allah da takawa mu sani cewa a cikin takawa ne ake samun tsari daga fitina duk wanda ya rike tabarkin Allah ya yi riko da abin da Allah ya umarni ya nisanci abin da Allah ya hana to Allah zai ba shi tsari da kariya daga dukkan fitina a cikin takawa ne Allah yake tsare ni'imar da ya gabaye duk wanda yayi takawa ya bi dokokin Allah to Allah ya lamince masa arziki ya lamince masa zaman lafiya a duniya ya lamince masa tsira a gobe kiyama a cikin takawa ne ake samun dauke dukkan wata musiba da kuma damuwa dukkan wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to Allah ya lamince masa kariya daga dukkan wata musiba da kuma azaba sannan Allah ya lamunce mata saukar mata da albarka daga sama da ƙasa Allah ta ala faɗa cikin alƙur'ani yace walau anna ahlul qura da a ce mutane na alƙarya wato mutane da ke garuruwa amanu za su yi imani da Allah wattaqau za su kiyaye dokokin Allah la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard Allah ta'ala ce da sai mu bude musu albarkatu daga sama da ƙasa walakin kadzabu sai dai karyata Allah suka yi fa akhadnahum bima kanu yaksubun Allah ya ce sai muka kama su a dalilin abinda suka kasance sun aikata na sabo da kuma ƙetare iyakokin Allah ɗan wa musulmi hadisai da yawa sun zo daga annabi sallallahu alaihi sallam wanda suke ba da bayani cewa a ƙarshen zamani fitintunu za su yawa fitintunu za su baibaye al'umma ta yadda dukkan wayar gari sai ka ji labari na wata fitina ko kuma sai ka gane da idanunka fitina da za ta tayar da hankali da za ta sanya mutane cikin damuwa fitintunu waɗanda suke labarinsu kadai ana gaya maka zai tayar maka da hankali ya hana ka kwanciyar hankali fitintunu waɗanda suke sanya mai hankali cikin demuwa har ya kasa gane inda aka sa gaba suna da yawa waɗannan fitattun domin zan Allah ya bayyana mana sallallahu alaihi wasallama cewa za su rika gangarowa ma'ana tun daga kananan fitattunu har kuma a zo mafi mafiya girman fitattunu na ƙarshen zamani har kuma a zo tashin alkiyama yana daga cikin mafi muni daga cikin fitattun da suka kasance a ƙarshen zamani shine lalata duk wani abu wanda yake na addinin musulunci Yaƙar ma'alimuddin duk wata alama ta musulunci duk wani abu da yake na addini ne to za a yi kokari makiya musulunci su ga cewa suna yakarsa ba dare ba rana har sai sun lalata addini ya zama ba yi da kima a idan mutane wannan yana daga cikin mafiya girman fitina za su kasance a ƙarshen zamani yadda za a samu mutane ba abin da za su ɗauka na aiki face ƙoƙarin sare jijiya ta addinin musulunci ƙoƙarin lalata duk wani abu mai kima na musulunci har ya zama ba yi da kima a idan mutane masu sabo za a waye gari suna bayyana laifin da Allah ya hana a fili kuma babu wanda ya ya hana su wannan duk yana cikin mutuncin ƙarshen zamani duk abin da Allah ya hana na alfasha na laifi za ka ga ana bayyana shi a fili ana kuma yawan yaɗa shi don me saboda abin da Allah ya hana ya zamo ya yaɗa a cikin mutane ya zama jiki duk wannan fitina ce da za ta kasance a ƙarshen zamani kuma yanzu tabbas yadda muke ganin rayuwarmu lalle mun san muna cikin ƙarshen zamani saboda yawan fitintunu a cikin addini yawan fitintunu a cikin rayuwa babu dare ba rana in dai kawai gari sai ka ji wata fitina ta kunno kai ko a cikin addini ko kuma a cikin rayuwa waɗannan fitintunu za su canja al'amura na rayuwar mutane za su canja haƙa'if al'amarin da yake sananne su musanya shi wato su juya canja masa yanayi har mutane su rika ganin ƙarya a matsayin gaskiya su rika ganin laifi da sabo a matsayin abu ne wanda ke ba abin damuwa ba wannan musiba ce mai girma wannan bala'i ne wanda muke wajibi mu yi addu'a mu roki Allah ya tsare mu daga irin waɗannan fitinu ya zo a cikin hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda sai ta ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya'ti 'ala an-nasi zamanun wani zamani zai zo ga mutane yukaddabu fihi sadiq zamanin da za a ƙaryata mai gaskiya Wai yusaddaqu fihi al-kadhib kuma makaryaci a rika gaskata shi Wai yukawwanu fihi al amini za a rika mai da shi ha'ini wanda yake amintacce ya zama kuma an juya ya zama shi ake gani ha'ini wa yutamanu fihi al ha'ini kuma sai a aminta da shi wa yajhadu fihi har mutum zai rika ba da shaida wa illam yustashhad ba tare da an nemi ya ba da shaida ba wa hali haliful za a ga mutum yana rantsuwa wa illam yustahlab ko da ba a nemi ya rantse ba wa yakunu as'adun nas a wannan zamani zai zama mafiya jin daɗi ko as'adun nas wanda yafi kowa an bato a duniya manzo Allah yace as'adun nas bi dunya luka ibn luka shine wani dan wani wanda yake kaskantacce shine luka ma'ana al-la'im as-safi wanda yake kaskantacce ba mai daraja ba amma saboda abin duniya shi ake kallo da kima da daraja la yu'minu billahi wa rasuli wanda ke bai imani da Allah da manzansa an rawaito daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yarda. an rawaito yana cewa li kulli shay'in dawla tusibu kowane abu yana da zamanin da ma'ana daula yana nufin juyawa take dawowa kansa kowane al'amari li kulli shay'in daulatun ko kowane al'amari akwai daula ma'ana canjawar yanayi da zai faɗo kansa kamar yadda Allah ke ce wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan nas haka kwanaki Allah ya sunnanta da muke cancanjawa tsakanin mutane shine ma'anar daula canjawar yanayi sai yace falil ashrafi ala sa'aliki daula akwai zamanin da ashraf mutanen kirki madaukaka masu daraja suke da ɗaukaka a kan sa'ali kaskantattun mutane an taɓa yin zamanin da mutanen kirki suke sama su ake gani da daraja su ake ambato su ne a sama maɗaukaka sai yake ja sun mali ki wasu safaratin nasu fi akirin zamani daula ya ce amma a ƙarshen zamani al'amarin zai canja sa'alik wasu safaratin nasu kaskantattu da mutane marasa daraja zamanin su ke da daula ma'ana su ke sama mutane masu daraja kuma suna ƙasa dama ai Allah ya faɗa wa dukkan ayyamu nuzawiluha bainan nas da an yi zamanin da mutanen kirki suke da daukaka sai ce za a yi zamani a ƙarshen lokaci da mutane kaskantattu marasa daraja za su zama suke da daula da daukaka yace hatta yudala lahum min ashratin nas har ya zama mutanen banza suke sama akan mutanen kirki fa idza kana kadalik abdullahi dan Amru dan as Allah ya kara masa yadda yace idan wannan al'amarin ya kasance kamar haka farwai da dajjal to kai jira cewa lokacin dujal ya kusa thumma sa'a sannan tashin alkiyama wa sa'atu adha wa amar kuma al'amarin tashin alkiyama shine wanda yafi girman musiba yafi girman sha'ani a wannan magana ta Abdullahi Dan Amru kamar yana fassara wancan hadisin za a yi zamanin da mutane masu daraja sun zama su ne a ƙasa waɗanda kuma suke kaskantattu su ne a sama su za su yi magana a ji amma masu daraja su ko sun yi magana ce ka ga magana su ba ta da kima to wanda yana cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda hadisai da yawa sun bayyana cewa za a samu irin wannan zamani a ƙarshen eh, duniya kafin tashin alkiyama har kuma kamar yadda manzo Allah ya faɗa sauro a wata riwaya wa yantiqu ar-ruwaydiza shine ruwaydiza ma'ana mutanen da ba su da ba su ke da daraja ba ba su da kima ba amma zai zama su ke magana ana sauraron su ƴan uwa musulmi idan mun kalli wannan hadisai da wannan magana na sahabin manzo Allah Abdullahi da Amru Allah ya kara masa yadda za mu ga cewa tabbas waɗannan alamomi sun dade da bayyana sun dade da bayyana fitina ta kokarin disashe hasken musulunci ta kokarin lalata duk abin da yake na musulunci ne ta kokarin yakar duk abin da yake na addini ne a mai da shi ba da kima a mai da shi ba mai daraja ba musamman daga ciki kokarin wato kaskantar da matsayi na malamai da kuma kokarin kawar da su gabarin ainihin wato cewa wani abu a cikin al'amarin al'umma ya zama ba su da komai face kawai limanci a masallaci iya wannan aka yarje musu amma duk abin da yake na sha'anin rayuwa ne to ana kokari a ga an lalata malamai ta yadda ba za su yi magana ba a saurare su ba don komai ba sai saboda su waɗannan safala ɗin a ruwaibiza waɗanda suke suna ganin suke da bakin magana suke da riko da al'amuran daula suna ga bai kamata malamai su sa baki a cikin al'amarin al'umma ba ba don komai ba saboda sun yadda cewa su a irin fahimtar su malamai ai addini ya kaso. a irin yadda yake a cikin aƙida ta turawa addini daban daula daban masu addini suna masallaci su ko masu mulki su ke da daula kowa ba da alaƙa da junansu to amma a cikin gaskiya a musulunci al'amarin ba haka yake ba a musulunci tsarin shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tun da Allah ya aiko shi shi ne jagora na addini kuma shi ne jagora na al'umma shi ne Allah yake suka wahayi na al'ur'ani da sunna shi yake gaya wa mutane yadda za su san ubangiji su san addini su bauta wa Allah sannan kuma shi ne jagora na al'umma to bayan manzan Allah ya koma zuwa ga Allah sahabbansa al Sai na Abubakar da Umar da Usman da Aliyu suka zama jagorori su ne limamai a masallatai su ne alkalai su ne jagorori na addini su ne jagorori na siyasa a lokaci guda har kuma lokacin da al'amura suka canza aka raba matsayi malamai suka zamo daban shugabanni kuma daban to amma wannan ba shi ne tsarin musulunci ba tsarin musulunci shi ne irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora mutane akan hanya ta addini ta imani da kuma hanya ta rayuwa ta duniya yadda za ta rayu a duniya cikin ingantaccen rayuwa sannan ta bula'ira ta samu rahama Allah baraka, wa ta'ala tabbas malamai su ne jagorori na addini su ke karantar da abin da ya shafi tauhidi sanin Allah sanin abin da ya shafi rukunan imani sannan suke koya mutane ibada a lokaci guda kuma su tsare duk abin da ya shafi addini da daraja addini bayan wannan kuma suke nuna wa mutane yadda za su yi rayuwa ingantacciya a duniya domin rayuwa ingantacciya a duniya tana karkashin rayuwa bisa tsari na alkur'ani ne da koyon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma idan mun duba wannan zamani za mu ga cewa tsari na nasara wanda shi ya gina a kai. Shi ne na raba addini da kuma daula to an shigar da shi cikin musulmi ta yadda malamai an hana su cewa komai game da sha'anin jagoranci da sha'anin al'umma an ce tsaya kadai game da abin da ya shafi addini tsantsa iya nan ne matsayarsu? kuma wannan ake kokari a ko'ina a duniya a tabbatar da yawa kasashen musulmi in ka je malami in yayi magana akan abin da ya shafi gyara na zamantakewar al'umma gyara a cikin tsarin siyasa da gudanar da tattalin arziki sai a yi mata hujumi ma'ana a far mata da aibantawa da suka da maganganu wayanda suke na batanci kuma wannan aiki ne na yahudawa da irin mabiyansu waɗanda suke ƙoƙarin lalata matsayi na malamai a cikin al'umma ta yadda al'umma za su wato jefar da maganar malamai ta zama ba ta da kima musamman a kan abin da ya shafi rayuwa saboda haka suka ɗauki wannan yaƙi mai tsanani suka wato zare ta kuba a kan malamai muna sane da abin da yake faruwa a ko'ina a duniya da mu kuma a nan tun a lokacin da aka fara ainihin wato siyasa a wannan ƙasa 1999 har zuwa yau malamai suna cikin waɗanda ake yaƙa suna cikin waɗanda ake aibantawa ba na kuma saboda suna nutar da al'umma akan abin da ya kamata ya kasance na tsari wato na gaskiya da kuma aminci a cikin siyasar rayuwa kuma musamman a kwanakin nan muna ganin abin da ya faru wani babban dan siyasa da ya je ta aziya gidan wani malami irin maganganun da ya faɗa kafin shi akwai da yawa 'yan siyasa suna faɗar maganganu ga malamai cewa malamai ku ja jiki ku bar harkar siyasa ba ta ku bace ku daina magana a cikin siyasa domin in kun yi haka to kun shiga fagen da ba na kuwa abin mamaki so sai ka tambaye su wai mecece siyasa ta nake siyasa shine gudanar da rayuwar al'umma shine siyasa yanzu gudanar da rayuwar al'umma baya cikin alkur'ani baya cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda ke bayar da alaka da addini kamar da su waɗannan yan siyasa suke faɗa a'a suna faɗa wannan ne domin su suna ganin malamai suna kawo musu cikas a harkar su ta siyasa tunda su sun mai da siyasa tsantsan duniya ce babu Allah a ciki babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma malamai idan sun yi bayani na siyasa za su kawo ayar ayar Qur'ani suka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan yasa suke yakar malamai domin su lalata matsayi da maganar malamai ta yadda babu wanda zai iya sauraron maganar su ya bi a matsayin cewa ya gyara rayuwarsa ta duniya wadda kuma ita ce tsari domin ya samu tsira a gobe kiyama wannan hamla ko wannan yaki da aka zari wuka akan malamai ba yau aka fara shi ba duk wanda ya karanta tarihi ya ga yadda shehu dan hudu Allah ya masa rahama ya sha matsala da shugabannin lokacinsa domin shehu dan hudu ya kira mutane zuwa ga addini dan da Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane ne zuwa ga inganta rayuwar duniya su kuma wadannan sarakuna na wancan zamani ba su yarda da wannan ba suna ganin malami ba yi da bakin magana a cikin harkar siyasa har abin da ya faru ya faru shehu dan hoto bai daina da'awarsa ba har Allah ya bashi daukaka kuma ya dora shi ya bashi nasara ya zama shi ya mallaki addinin ya zama malami na addini kuma daular ta kasance karkashin tsarin kuma kowa ya ga irin ci gaba da aka samu lokacin da daular Usmaniya ta yi mulki a arewacin Najeriya saboda an tsara an dora mutane akan tsari na Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da yake ya kamata mutane su rayu a duniyarsu a tsari irin wanda ya zo na Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ya kamata mu faɗa kan al'umma musulmi cewa lalle malamai ba iya karantar da addini a masallatai karantar da alwala da sallah da zakka da azumi iyakar aikin su kenan ba a'a wannan ma yana cikin aikin su sannan kuma daga cikin abin da ya kamata malamai su yi shine wa'azi da nusar da mutane akan tsari na rayuwar duniya domin ai addinin musulunci bai bar komai ba a cikin alkur'ani da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to amma su wadannan yahudawa sun dade suna wannan shiri kuma suna wannan yaki har zuwa yau da muke ganin yakin su waɗanda suka ɗauki gabarin yinsa su ne waɗansu a cikin al'ummar musulmi ɗin waɗanda su suna da awar su musulmi ne amma kuma suna da irin aƙida ta turawa aƙida ta yahudawa na cewa dole a cire hannun malamai a rayuwar mutane ta siyasa da tattalin arziki da abin da ya shafi zamantakewa a bar malamai kadai da karantar da abin da ya shafi tsarki da sallah iya wannan shine aikinsu to wannan abin kamar yadda muke gani yakin da aka dade ana yi ga shi kullun yana ƙara fitowa ce ne babban abin da ya zama misali gare mu shine abin da ya kasance a wannan sati na wani wanda ya fito yana zargin kungiyar izala ko shugabanta da cewa sun yi alaka da gwamnati kuma yana tuhumar su da fasadi ko kuma abin da yake na ainihin sabawa ko ka'ida ko kuma wato shiga cikin abin da yake na barna amma alhamdulillah har zuwa yanzu da nake magana yau kwana kenan shida zuwa bakwai na wannan abin da ya faru ana fito da bayani domin bayyana gaskiyar abin da shi wancan mutumin yake faɗa shin gaskiya ne ko kuma a'a abin da ya faɗa ba haka bane kuma duk wanda yake bibiyar kafafen musamman sada zumunta zai ga irin bayanai da aka fito da shi cewa duk abin da yake da'awa shi wannan ƙarya ne babu gaskiya a ciki bal dai kawai tuhuma ce da dama ya faɗa a baya ya ce malamai da su ake haɗa kai domin a kawo lalacewar tsari a Najeriya ya faɗa ce wannan shine bayanin da yake so ya nuna mutane da suka mutunci cewa malamai ba mutanen kirki ba bane to alhamdulillah al'umma tana ganin shi kuma tana ganin abinda malamai suke yi a rayuwar al'umma irin gudunmuwar da kungiyar izada ta bayar da kuma gwagwarmaya tun da aka kafa ta zuwa yau irin yadda ta kafa makarantu take wa'azi da makamantansu amma abin da muke faɗa a kullum shine mu ahlus sunna ba ma da'awa cewa malaman mu annabawa ne ko ma kuma ne ba ta kuskure ba haka muke da'awa tabbas dan adam babu wanda baya kuskure domin ba wanda yake masumi sai manzon Allah alaihi salatu wassalam shi kan Allah ya tsare shi daga gabarin kuskure amma wanda ba shi ba kowaye zai iya kuskure ko malami ne duk wani takan malami zai iya kuskure wannan kuma ba abin mamaki ba ne domin dai ba masu yi ba ne ya kuskure don ya yi ba za ka yi mamaki ba kawai abin da yake akwai shi ne in ya kuskure a yi kokarin dawo da shi kan hanya ta daidai musamman wanda yake da awar kawo gyara da sauki wanda yake da awa yake kira cewa a yi gyara in ya kuskure a dawo da shi kan hanya domin ai dama abin da yake da awa kenan claim din shi shine yi gyara to kai da kake son gyara ga kuskuren ka zo ka gyara amma ta wace hanya za a bi domin a kawo gyara idan an game da awar kawo gyara ya kuskure shine a yi masa terere na ƙoƙarin bata shi da kuma cewa ba mutumin kirki bane duk abin da yake bai da wani alheri a cikin al'umma shine hanyar da ake bi irin wata da shi wannan bawan Allah yake bi yana terere cewa malamai ya faɗa wa mutane ba mutanen kirki bane malamai shi ya sa ma ya wannan eh, dalilai da ya kawo na cewa zai bayyana wa mutane cewa ga shaida akan cewa malamai ba mutanen kirki bane musamman kuma ya zaɓi izala a matsayinta na cewa kowa ya san matsayin izala wajen gwagwarmaya a ƙasar nan da ƙoƙarin kawo gyara da wa'azi da karantarwa babu da makiyi da masoyi ya sani kowa ya sani cewa izala ta yi ba da gudunmuwar da a iya fitowar ta zuwa yau wanda babu wanda zai inkari hatta makiyarsa suna da sun yarda da cewa izala ta kawo canji mafi kankantar abin da izala ta kawo canji shine wayar da kai ga al'umma su fita su nemi ilimi mafi kankanta gudunmawar da ta bayar in ba za mu kalli ragowa ba izala ita ce ta zama wato ta wayar da kan mutane a fita a nemi ilimi ta wayar da kan mutane cewa ba a magana addini sai da hujja sai da qur'ani sai da hadisi sai da ilimi wanda hatta makiyan izala abokan gabata izala ce ta sa suka dauki wannan tafarki na koyawa mutanen su karatu ai da ba karatu ake ba duk mun sani duk wanda yake ya san tarihin ainihin wato ɗariƙo a kasar nan da kuma gudanar addini ya san sai da izala ta fito ta kalubalanci dukkan wata kungiya take kokarin su fito ma har sai da'awa wanda har yanzu da nake magana izala a Najeriya ita ce kan gaba bal a dukkan Afirka ta yamma wajen kokarin karantar da al'umma daya daga cikin malaman dariƙa kowa ya ga clip din da yake faɗa yana da awar cewa dan me za a kyale yana gaya wa mutane sun ku cewa izala za ta aika da masu tafsiri ba lungun da ba a zuwa cikin azumi domin a karantar da al'umma su dan me ba za su yi haka ba kowa ya ji wannan abin da shi wannan dan dariƙa ya faɗa ga wanda bai sani bai nema wani dan dariƙa a Kaduna yana cewa kuma yana da awar cewa yana faɗa kowa ya gani a Clinton cewa dai inda kaga dan izala kokari yake ya isar da sabon abin nan a da'awarsa ya faɗa duk kowa duniya ta gani to alhamdulillah izala tana da kuskure ba za mu ce ba ta kuskure domin mutane ne ke gudanar da ita masu dabi'a ta dan adam suna iya kuskure to amma abin da muke faɗa shi wanda izala ta bayar a iya karantarwa da samar da makarantu da karantar da addini da wayar da kan al'ummar musulmi a fita a nemi ilimi da kokarin kawo gyara har zuwa yanzu da muke magana babu wata kungiya ko dariƙar da suka yi zala wannan aikin wato kokarin kuma wannan maki da masoyi ya sani to saboda haka shi wannan da yake fitowa yana da awar ana yin abin da ke ba daidai ba izala yanzu izala mutane ne suke gudanar da suna iya kuskure amma yaya mu addininmu duk da ta shi ba tsarin addini yake bi ba tsarin turawa yake bi amma mu alama addinin ba haka aka koya mana kawo gyara ba domin yayin da ka bata mutum baki daya to kana nufin a ajiye shi a gefe kenan ba yi da amfani a'a mu wanzan ba haka ya koya mu musulmi ba haka tsarin da yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa ya aika da ma'aikata kuma sun yi kuskure kowa ya san hadisa ya aika da wanda zai je karbo zakka yace ya rasulullah wannan zakka ce ta hukuma ta wannan kuma kyauta aka bani kowa ya san hadisi manzo Allah ya hau mimbari sallallahu alaihi wasallama amma bai ambaci sunan mutumin ba sai yayi magana ta bai daya yace ma bala aqwam me yasa wasu mutane idan muka aika da su aikin hukuma sai su zo su ce mana wannan na hukuma ne wannan kuma mu aka bawa su zauna a gidajen iyayensu mana su gani ko za a kawo musu sai ce ma Bala aqwam me yasa wasu mutane kaga bai kira sunan mutum ba tunda an yi kuskure to a gyara kuskuren a bai daya cewa wannan abin da ya yi to duk wanda ya yi irinsa ba daidai ba ne kuma duk hadisi suna nan da yawa wanda manzan Allah yake cewa ma ba la mu. lokacin da barira mai gidanta ko iyayen gidanta suka ce za ta biya kuɗi ta kanta amma wala'inta ma'ana akwai wala'i shi ne in ka yanta bawa to yana ƙarƙashin jinginarka ne za a jingina maka bawa ta yadda da bawan zai mutu ba yi da magaji kai da ka yanta shi kai ne waliyinsa za ka gaje shi shi ne wala suka ce za mu yanta ki amma wala'in ki namu ne mu in ji mutum mu za mu gaje ki na ita ka ba da kuɗi ta ce zan ba ki kije a yanta ki amma wala'in ki yana wajen suka ce ba su yadda ba manzo Allah ya gudu ba yace me yasa wasu mutane suke kawo sharadin da babu shi a littafin Allah duk wani sharadi da babu shi a littafin Allah ya kashe ni sai ce ma bala aqwamu yashtarituna me yasa mutane wasu mutane suke ba da sharadi irin wanda babu shi haka ta ma ba la kuwa idan an yi kuskure sai ai kokarin gyara kuskure ba a kallon shi wanda ya kuskuren ana kallon kuskuren ne shi dan adam ne mai iya kuskure amma a gyara wa al'umma ne baki daya to amma shi wannan tsari shi ba tsari ne na musulunci ba a'a tsari ne na turawa wanda idan mutum yayi kuskure za a fuskanci shafiyarsa ne a jefar da shi baki daya ya zama an fitar shi a layi ya zama ba a ba shi ba ambatansa to kuma a matsayin yan adam wanda ya zo kuma bigiran shi ko ba zai iya wannan kuskuren ba zai iya shi ma sai a ajiye shi a gefe ko kuma wanda irin wannan kuskuren zai iya saboda shi yan adam ne amma idan kuskure ya faru akan kalli kuskuren ne a matsayin kuskure domin a yi ne a gyara wa dukkan al'umma wannan kuskuren ba shafiyar wanda ya kuskuren ake kallo musamman wanda yake da'awa cewa yana nufin ka gyara to saboda haka alhamdulillah muna yi wa Allah godiya har yanzu kuma har gobe ana kokarin fitowa da shedu a cewa duk abin da yake da'awa ƙarya ne ba gaskiya ne, kowa ya gamsu in dai ba yi da wani gilli ga musulmi ahlus sunna yan izala ko shugaban izala ya yi cewa wannan hanyar da aka yi ta tuhumar izala da shugabanta hanya ce wacce take ba ta gaskiya ba sannan kuma idan an ce su musulmi musamman wanda suke da alaka da addini a arewacin Najeriya su daina shiga harkar addini a harkar siyasa su daina shiga harkar siyasa wanda wannan shine awar waɗannan mutane shi wannan dan siyasa da yaje ta'aziyya maganganun da yayi da makamantansa suna kiran malamai ne su daina tsoma baki a cikin siyasa ko abin da ya shafi rayuwar al'umma domin ba fannin su bane a da'awar wa'ancan mutane to da Allah mu ne musu tambaya kiristoci limaman coci waɗanda suke shiga siyasa a najeriya su kuma me za ku ce game da su idan kun ce musulmi malamai daga cikin musulmi su daina magana a siyasa su daina ƙoƙarin kawo gyara ko sanya baki na nuna cancantar wasu da ake ganin ana kyauta musu su ko kuma rashin cancanta su janye jiki ga barin magana to muna so ku gaya mana su kuma waɗancan kiristoci na najeriya so kuma kuna da bakin da za ku yi musu magana su ce su daidai shiga siyasa ga wanda yake bibiya game da siyasar Najeriya tun lokacin da aka samu aka dawo da tsari na siyasa 1999 zuwa yau zai ga cewa manya-manyan jagorori na cocina fastoci da fadar manya-manya sun shiga tsari na siyasa babu adadi watakila da yawa ba sani watan da ba sa bibiya amma ga wanda yake bibiya ya sani misali kaɗan zan kawo daga cikin manya-manyan limaman coci waɗanda suka shiga siyasa bal ma muna da mataimakin shugaban ƙasa shugaban coci ne mai girma a ƙasar muna da gwamnoni a yanzu masu sabin yanzu nan da aka yi zaben 2003 a benue da kuma akwa ibom duk fastoci ne masu coci suke shugabanci ba wannan za mu je ba mu fara kallo akwai fasto chris okoti wanda yake yana da coci a Legas sananne ne ga wanda yake bibiya kenan wanda ya san harkar wayannan abubuwan na siyasa da kuma harkoki na wayannan bangare na kiristoci kirista koti yana da wani coci na mai suna house of god church international ministry pentecostal ne ga wanda ya san harkar irin wannan harkar coci da lokacin da aka zo siyasa ya yi takara tun da aka fara 1999 yake takara ya yi takara da obasanjo sannan duk wanda har aka zo kan buhari yana yin takara in ba ku sani ba wannan pastor wannan shugaban wannan cocin yana da jam'iyyar da ya fara yin takara ita ce JP Justice Party a cikin da ya fara takara tun a lokacin Obasanjo yake takara shugaban kasa dan ne bai shahara Ya yayi takara a lokacin Obasanjo yayi takara a lokacin yar aduwa yayi takara a lokacin Jonathan yayi yana takara har zuwa wannan siyasar da aka yana takara har ma ya kirkiro jam'iyyarsa Fresh Democratic Party karkashin ta yi takara ta karshe bai daina takara ba na neman shugabancin najeriya wannan faso chris kotu ga wanda ya san shi kenan ko zai abin nan mun san buhari lokacin jam'iyyar a cpc mataimakinsa wanda ya kira domin ya yi mata goyon baya fasto ne tun da bakare kowa ya sani buhari fasto ya dauko a matsayin wanda zai mata mataimaki kuma siyasar shine domin su ja hankalin kiristoci cewa ai ga ma nasu aka ɗau kuma malaman su domin a goyi bayan wannan siyasa duk mun sani fasto sun dai bakar buhari mataimakin abin da ya ɗauko a tv sannan wannan jami'ar yankidi a yanzu da ake abin nan wanda kwankwasa ya takara waye mataimakinsa fasto mataimakin kwankwasa ne yanzu wanda aka yi takara shugaban kasa shi kai kowa ya sani malamin coci ne a yanzu da aka yi takara ta 2003 din nan fasto ne mataimakin da kwankwasa ya dauko kamar yadda buhari a tbc ya dauko fasto sannan ana da fasto osagi Gize wanda babban fasto ne shi ma kuma ya yi tip of staff ma'ana shugaban gidan gwamnati a jihar edo kuma ya yi takara a pdp wancan zaben da aka shi ya yi takarar gwamna a pdp a jihar edo fasto ne kuma kafin wannan ya yi shugaban gidan gwamnati a jihar edo kuma ya yi takarar gwamna a ƙarƙashin pdp banda shugaban taimakin abin nan buhari shekara takwas a ya yami otun banji kowa ya san shugaban uh, coci ne shugaban coci ne yana da babban coci bayan wannan yanzu da nake magana shugaban jihar benue fasto ne da rigarsa ta coci yake yin yake daukan hoto gwamna ne yanzu fasto abin nan abin nan wanda yake shugabancin benue state haka gwamnan uh, akwai wa fasto umu eno shi ma fasto ne na da abin nan majami'ar katolika shi ma wancan katolik prison ne na benue dukkanin su su ne gwamnoni wannan misali kaɗan na kayan zan jera babu adadi to bukatar da nake shine in tambayi waɗannan da suke cewa malaman musulunci su janye jiki su bar siyasa to za su iya gaya waɗancan su ma su janye su bar siyasa idan malaman musulunci ana cewa suna kuskure wayancan ya kamata da mutu labari aiko su ma gwamnatocin su sun taba akan tsari na Allah tunda su ai mutanen Allah ne haka ake cewa rijalun din mutanen addini waɗancan kiristocin da suka yi mulki suka yi jagoranci bal suke kan gwamnatoci yanzu yaya mulkin su ya kasance da ya kamata da a gaya mana a'a su yan gata ne su ba a taba ta su ya halatta su su ba za a zage su ba mutanen su ba sa zage su ba wanda ya taba jin wani kirista a coci ya fito ya aibanta su bal ma kiristoci sun yi ittibaki zaben da aka yi na wannan da ya gabata a kan cewa sun goyi bayan jam'iyyar lebo saboda me da'awar kiristanci ko wata goyi ba kuma duk duniya ta ce kuma duk mun sani cewa an yi ta an yi abin nan ne campaign an kira zuwa zaɓe ne da sunan addini na kiristanci kuma a Lagos kowa ya san Lagos ba abin da Labour Party ta wayannan tafucin ƙuri'a fiye da wanda shi tunin buguban Lagos ɗin ya samu duk mun san wannan ko ƙarya ne kowa ya san gaskiya ne saboda mai ai sun haɗa kai hatta a nan kano mun san sai da suka yi da samu ƙuri'u masu yawa a kano saboda dukkanin kiristoci sun zaɓi wannan jami'a ne da sunan addini domin da ita aka yi da'awa shin dukkanin waɗannan su ma laifi ne ko kuma ya halatta su su yi mu ne bai halatta ba a ɓangaren musulmi sannan tambaya ta gaba ga shi wannan mutumin da makamantarsa da suke cewa malamai su jage su ba da wuri to muna tambayar su don Allah idan malamai suka janye jiki suka daina shiga harkar shugabanci a yadda kuke so a bangaren musulmi nan arewacin Najeriya to ku ne za ku zo kuma yi gudun malamai saboda kun fi tsarki saboda kun fi malamai tsarki yanzu ku za ku mai gurbi ko kuke so yanzu da awar cewa a aje malamai ba mutanen kirki bane ku ne mutanen kirki kenan ku zo a zabe kuma za ku zama shugabanni wannan shine da'awar to alhamdulillah al'umma tana kallon waye kai ko waye ku da kuke da awar cewa a fitar da malamai daga tsarin addini bare wannan dan siyasan ma nan da yake magana tsohon abin nan da yake abin eh, nan duk an san tarihin siyasa su tun lokacin farko har zuwa yau kowa ya san abin da yake gudana karkashin tsarin su yanzu har irin wayannan kazamai suna da bakin magana su ce wai malamai ne ba mutane su ne mutanen kirki su ne zababbu su ne ke ainihin tsarkakakku su yi siyasar su malamai kuma mutane ne ba na kirki ba mutanen banza to duk irin wayannan abuwa suna nan da yawa da ya kamata al'ummar musulmi ta sa hankali ta lura lokaci yayi da ba za a hukuntar da hankalin musulmi ba ya kamata musulmi su dawo cikin hayyacinsu tabbas a tsari da ake gudanarwa a ƙasar nan har yanzu tsari ne na siyasa ta zaɓe musulmi ya zamo sun dawo hayyacinsu sun san cewa me yasa za su yi zaɓen waye cancanta a zaɓe shi bisa ƙa'idoji da addini ya bayar bisa ƙa'idoji na mutunci da sanin kima to abin da ya kamata musulmi shi kenan sannan kuma su rike malaman su arme biyu ko da malaman ana da awar suna da kuskure sun fi dai tsabta fiye da waɗancan domin kazantar waɗancan ai ba ta goye gare mu ba kuma ana bibiya kowa an san tarihinsa da kuma tushensa kuma an san me ya faru a rayuwar mutane kuma har yanzu malamai duk da ayyar da ake da'awar cewa suna da tabo sun fi da yawa daga cikin waɗannan bal sun fi dukkanin waɗannan tsarki da kuma dacewa da daidai domin su suke rike da hanya ta Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ko wadannan din mun sani suna yakar addini ne suna kokarin bata addinin musulunci saboda haka al'umma musulmi sai ku yi hukunci tsakanin wane ne kuke ganin ya dace yayi magana a taurare shi a cikin mutane shin abinda ainihin wato sahabin manzon Allah Abdullahi da Amr ya faɗa cewa zamani zai zo da tafala wayanda suke su ne kaskanta su za su mu suke da baki suke da su za a saurara ko kuma a'a mutanen da ke kokari a ga cewa a ɗabi'a ta ɗan adam mai kuskure an da gyara kuskura an zo an ba hanya ta daidai wanda wannan shine da'awar da musamman ahlus suna suke a dawo akan hanya ta daidai tun daga abin da ya shafi addini kan tauhidi da kuma bin tafarkin manzo Allah sallallahu salama, da kuma bin tsari na addini a rayuwa wanda mu mun yi imani cewa addinin mu yana kushe da dukkan abin da ya shafi inganta rayuwar duniya kuma shugabanci jigo ne a inganta rayuwar duniya saboda haka musulunci yana da magana akan shugabanci bal ma qur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu suna cike da bayani akan abin da yake ya dace a bi a tsari na shugabanci dan duniya ta yi kyau kuma mutum ya samu tsira a gobe kiyama saboda haka mu dai musulmi har yanzu mun yi imani cewa hanyar tsira ita ce riko da addini riko da tawaccin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ba wannan ba ba hanya ce mai bullewa ba ko da suna da awar za su kawo gyara to ba ta hanyar wani abu sai dai ta hanyar addini nan muke imanin cewa in an ba hanyar addini to nan ne gyara zai tabbata kuma nan ne yadda mutane za ka haɗa su da Allah wato ko da mutum yana nufin barna ya san an haɗa shi da Allah amana ce kuma zai ba da bayani a gaban Allah tabaraka wa ta'ala a gobe kiyama to idan muka yi wannan muka danka amana ko muka koma ga Allah da kyakkyawan nufi da kyakkyawan zuciya kuma Allah sai ya taimake mu haka muke fata insha Allah a ƙarshe ina mata ta'aziyya saboda rashi da muka yi a waye garin yau na ɗaya daga cikin malamai masu da'awa. Dr. Abdulaziz ah, Idris Abdulaziz Allah ya masa rahama kowa ya ji yau mun yi rashi babba ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya a wannan addini Allah ya karbe shi Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna ce makomanta Allah ta'ala da shi da mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu Allah ta'ala ya karbi su, kurakuransu Allah ya yafe musu mu kuma Allah ya ba mu kyakkyawan karshe sannan karshe tun goman karshe in ba kuma ta ba aka dawo da kashe mutanen zalla kuma a yanzu da muke magana babu ranar da za ta wuce tun goma karshe har zuwa yau ba a kashe akalla mutum hamsin ba in ka lissafa daga goma na karshen ramadan zuwa yau muna shi daga ramadan kwana sati kusan biyu kenan kullum ta allah sai an kashe akalla mutum hamsin da fiye da hamsin kaga kenan adadin da ake kashe babu adadi babu baya lissafuwa iya wannan da ake iya gane ke a cikin wannan goman karshe ne yahudawa suka kama wasu da suke kokarin ceto al'umma irin wanda suke taimako nan masu agaji suka kama mutum goma sha shida ko goma sha biyar suka kashe suka tona rami suka binne da motar tasu ta ainihin ambulance gaba da suka kashe su to wannan abin da yake faruwa a idan duniya baki daya abu ne wanda yake ba a taba yin sa ba a tarihi na wayewar dan adam yau shekara kusan ɗari uku kenan 200 biyu da wani abu kusan 300 uku a yakin duniya na biyu da na farko da duk ba a irin wannan kisa kiyashi da ake wa ɗan adam sannan duniya ta sa ido tana gani an yi shiru ana kashe mutane bayin Allah ba su kananan yara da mata da mutane da ba su da makami amma ana kashe su a idan duniya sannan yahudawa suna kai hari syria suna kawo lebanon duk an yi su saboda ana tsoron america to wannan abu ne na takaici abu ne na zubar da hawaye abu ne na damuwa da yawa daba lalle mun mu tsaya ne addu'a mun san ba abin da za mu iya yi a yanzu ne sai addu'a to lalle kada mu manta da yan uwanmu a Gaza suna buƙatar addu'ar mu suna buƙatar addu'ar mu suna buƙatar addu'ar mu ana cin zarafin ɗan adam ana kashe mutane kisan kiyashi a gidan duniya yanzu batun cewa wani hakkin ɗan adam an ajiye shi a gefe a'a ba wanda yake da hakki sai yahudawa su kadai su ne mutane a duniya to mi addu'a Allah ta'ala ya tarwata su wannan zalunci da suke Allah mai musu kansu ya ubangiji ka ga yadda ake zalunta bayan ka ya Allah ka daukar musu banza Allah ka daukar musu banza Allah ka daukar musu banza waɗannan azzalimin yahuda ya ubangiji ka nuna mana karshen su ya Allah ka nuna mana karshen su Allah ka hada tsakanin su Allah ka daukar musu da bala'in da za su kyale bayan ka ya ubangiji Allah kada ka ba su nasara bisa abin da suke nufi Allah waɗannan turawa Amerika da abin nan abokan ta da suke cutar da al'umma ya Allah ka gani ya Allah ka sauka musu da abin da zai shagaltar da su kyale musulmi Allah ka tsare ka tsere da musulmi a ko'ina Allah ka tsare jinin musulmi a ko'ina ya ubangiji mutanen Gaza suna neman agajin ka ya Allah ya Allah kai musu dauki ya ubangiji suna cin yunwa da wahala ana kace sai ubangiji kai musu dauki da agaji ya Allah ka tsamar da su daga cikin wannan bala'i ya Allah ka kare su daga wannan bala'i ya Allah 'yan uwan mu a ko'ina suke suna cikin bala'i Allah ka dauke musu wannan bala'i ya Allah 'yan uwan mu a zamfara da katsina da ko'ina da suke cin bala'i Allah ka mana karshen irin wannan ka zauna da kasan mu lafiya da kasashen musulmi a sudan ana nan ana ta yaƙi har yanzu cikin ramadan baki ɗaya yaƙi aka kuma ana kashe mutane akwai duk wanda ya ji rahoton bbc na hausa akwai wani mai binne gawa da yake cewa a kullum ta allah sai an kai musu gawa hamsin sun binne a sudan wani mai binne gawa a rahoto na bbc ga wanda ya gani kaga sudan ba suna cikin bala'i ana kashe mutane babu dalili ya allah kai musu dauki da agaji ya Allah ka zauna da su lafiya ya Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah ka ba mu damana mai albarka ya Allah karba ayyukan mu ka yafe kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Rabbana اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة